can mutazilanci cewa dole kowa ya yi da wannan aƙida ta halkul ƙur'an in ba haka ba shi da su sun sa ƙafa wando ɗaya da malamai wannan fitina ta kai fitina ƙarke malaman da suka iya tsira waɗanda suka tsaya babu shakin ba su bu ba ba su yi ta'awili ba ba su gudu ba ba su yi shuru ba suka tunkari matsalar mutum biyar ne za mu zo mu ne a kansu mutum biyar ne kacal suka iya wannan juriya za ka sai zama kowa ya shiga cikin fitinar tsakanin wanda kawai zai sallama ya goyi baya ya yi ta'awili sawa'un ya goyi baya da gaskiya ko ko ya yi taƙiya da kuma wanda zai gudu ya bagarin a neme shi a rasa da wanda zai kame bakin shi ya shiru ya yi kamar bai san ana yi ba ko an mishi tambaya ya ce shi ba ruwan shi da wannan matsala da kuma wanda yan uwan shi ma malamai su za su mai nasiha cewa kar ka shiga matsalar nan mun karanta a baya ma akwai wanda aka musu nasiha cewa kar su zo kasar bagada zama a wannan lokacin gaba daya kamar yahya ibnu yahya annai saburi malamin su al-imamu muslim malamai suka mishi ainihin nasiha da shawara cewa kar ma ya zo kasar da ta zama kasar fitina ta zama kasar annoba to ba sai ka shigo ba saboda in ya shigo ba a san me zai biyo baya ba wannan fitintunin kowa ya shige su sai ‘yan kaɗan za mu zo mu ji bayani a kansu insha Allah ita yake ce ma al-mihna ko kuma mihnatu halkar ƙur'an lafazin mihna shine jarabawa wato fitina shiga halin haƙula'i da musulmi suka samu kansu a ciki shi za a wa ahmad ɗan hambali kirari da cewa a lokacin ahalun ridda zamanin sai na bakar allah ubangiji ya ƙayyade wa musulunci sai na bakar ya maganin wannan fitina a lokacin ainihin saidina aliyu zamanin siffina allah ya kaide musulun saidina Aliyu ya zama ganin wannan fitina sai kuma zamanin ahmad dan hambali allah ya kaide musulunci ahmad dan hambali ya maganin fitinar ainihin mihina. malamai suna mashi wannan kirarin sannan suna mashi kirari kuma da cewa ya yi abin da ya hana ahalul kitabi da sun mana gori cewa a zamanin ahalul kitabi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari ana zuwa da zartu a cewa ɗayansu sai ka kafircewa Allah ya ƙi a sa zartu a ɓara shi gida biyu da kasan ana ɓara katako haka za a sa zartu a dinga tsagawa tun daga tsakiyar kanshi har sai an raba tsakankanin cinyoyin shi ba zai kafurce ba zai tabbata imani har ya mutu sai malamai suke cewa da ahmad dan hambali bai tabbata akan wannan jure wanda ya ba to da yahudu da nasara za su iya musulmai gori cewa musulmai ba su da sabati a cikin addini idan suka ji wuya amsawa kawai suke amma sai aka samu wani kwaya ɗaya wanda ya jure aka da kai aka kulle shi aka ci mutunci shi watan shi 28 a cikin wannan rikici a cikin gidan yara a kulle amma Ahmad Hanbali bai canza magana ba za mu zo insha Allah za mu dabdala gwargwadon hali akan waɗannan masailu Allah ubangiji ya gafarta mishi wal mashhudu bi annahu min ahli janna wani mutum yace mallan amir dan hanbali wanda ake mushi shaida cewa dan aljanna ne ina yake nufi da wannan magana idan yan uwa za su iya tunawa a cikin littafin hikmatu min at-tarikh mun tattauna game da mas'alar cewa wani dan aljanna ne a inda muka ji maganganu kala daban-daban suna komawa zuwa ga abu uku na farko shahada akan ayan wane da wane da wani a faɗi suna wannan Allah ne ke bayarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya ce an ba na aljanna to ta zauna haka idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce na ba na aljanna ko ya ce na ba na aljanna to wannan ta zauna za a faɗa kai tsaye sannan kuma akwai shida aljanna da ake yi alal umum a ce mai hali iri kaza ko wanda ya mutuwa iri kaza dan aljanna ne wannan ma idan akwai nassi za a faɗa ba tare da ayyana mutane ba ko da wannan irin yanayin ya faru gare su sai kuma na uku wanda shine muhallin ne za a tsakankanin malamai shine idan aka samu wani mutum wanda duniya ta shaidi cewa shi dan aljanna ne ko za a ce shine idan aka zo jana'izar wani sai kowa ya mishi shaidar kirki ko kuma ɗaukacin mutanen kirki suka mashi shaidan kirki da ba ɗauko wancan hadisin a ce wajabat aiwa na ya tsira haka nan aka san haka kuma aka mashi shaidan banza shin za a ce shi ma nan wajabat to nan ne malamai suka sabani wasu suka ce i idan shaida ta tabbata kan mutum ta alkhairi shaidan musulmai na kirki za a tabbatar da wannan akan shi har da ibn timiya fatawa shi kenan wasu malamai kuma suka ce a yi tsantsan game da wannan don kada a bude kofar barna a ciki masu wannan fatawar tun da ci akwai imam malik ibn anas rahimahullah karkashin ka'ida tashi ta saddun zari'a wannan fatawar ta fi kusa da daidai da haka ba a ayyana wani a ce dan aljanna ne idan ba Allah ne ya ayyana kuma manzo Allah sallallahu alaihi amma a zahiri kamar ka ce al zahabi ya karkata zuwa ga ra'ayin malamin shi ibn taymiya ne kuma in ka kalla da kyau ga wanda ya saba mu'amalanta littafansa musamman siru a alamin nubala zaka ga yana itlaƙin wannan lafazi na cewa wana shahidi ne ko mata shahidan da makamantansu kamar yana ganin halascin faɗan haka wallahu ta'ala a'lam da aka ji ya wannan magana anan domin amar dan hambali da ya rasu jama'a za mu zo mu ji insha Allah har kirista da yahudu da kowane mutumin kirki da na banga sai da suka zo jana'izarsa an ce an kirga mutane suka je jana'izarsa maza kawai sama da mutum dubu tamanin mata sama da mutum dubu talatin matan gari da matan aure da zawarawa da 'yan kasuwa da kowa da komai sai da a kulla gaba ɗaya garin bagadaza ba a yi wata harka kwata-kwata sai harka jana'iza wuni guda ba a yi komai babu kasuwanci babu saye da sayarwa babu makarantu babu duk wata harka duk wani mitin da aka tsara za a yi a ranar ko wani ɗaurin aure ko wata harka bata gudana ba sai dai jana'iza malam ahmadu dan hambali allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama shi sa ji zahabi a ƙarshen tarihin imamu shafi yake cewa duk da muna ƙaunar wani liman fiye da shi in ka je karanta a cikin siru alamin nubala ka je yadda zahabi yake tarihin ainihin wato al'imamu al'imamu ah, ahmad dan hanbali mu shakka za ka san wannan malami ya shiga cikin ran zahabi kuma muna ƙaunar shi muna ƙaunar su gaba ɗayansu malaman suna ne malaman akhiri Allah ubangiji ya gafarta musu malam gani ya ci gaba da cewa faqad an hu takfiru man ƙala bi halƙil ƙura'ani azimi jalla manzilu ya tabbata labari ta ko ta ko ina mutawatiri daga al'imamu ahmad ibn hanbali ya ce duk wanda ya ce ƙura'ani ba magana Allah bane makhaluki ne malam amr ɗan hanbali ya ce wannan mutumin kafiri wa ithbatir ru'uyati haka ya tabbata daga ahmadu ɗan hambali tabbatar da arru'uya cewa ainihin wato ga a ga Allah a lahira wasifati da sauran siffofi so da ƙi da ainihin dariya da makamantansu daga cikin asifatul khabariya na Allah subhanahu wata'ala ta'ala da ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala wal qadar da hukunci akan kaddara cewa kaddara tabbatacciya ce a cikin addinin Allah wata taqdimu shaykhaini da gabatar da gabatar da ainihin wato Abubakar da Umar akan sauran mutane a cikin sahabbai dangane da cancantan halifanci da kuma kusanci da manzan Allah sallallahu salama kasance kasancewarsu su ne ainihin manyan waziransa wa imana ya yazidu wayan kusu kuma Ahmad dan Hanbali ya da maganganu akan cewa imani yana karuwa kuma ya ragu idan kuka zo da kyau jama'a waɗannan abin da ya bayyana a nan su ne daga cikin masail na aƙida waɗanda ke bambance ahalus sunna na gaske da waɗanda ba ahalus sunna ba sawa'un waɗannan mutanen da waɗanda ba ahalus sunna ba suna kiran kansu da suna ahalus sunna ko da ba kira kansu wanda bai kira kanshi ba dama kaga ya hutar da mutane rikici dama shi sunan shi tijjani ko rafidi ko ƙadari ko mu'tazili ko kuma wani abu can daban amma ana samun rigima ne da mas'ala ga wanda yake cewa shi alus sunna ne ko dan izala ne ko ma salafiya ne shi ko malikiya ne ko menene shi sai ya zama kuma bai yi imani da irin waɗannan aƙidun irin imanin salaf yana tutiyar shi musulmi ne mai bin tabarkin salaf amma sai ya zama Za ka ji yana magana yana kareta cewa ƙwar'ani ba magana Allah ba kamar da muke gani a zamanin nan a hannun wasu jahamawa da zilawa da suka kunnowa musulmi wannan fitina suka sake ainihin wato jaddada cewa ƙwar'ani ba magana Allah ne haji dai aka ce Ahmad ɗan hambali. an samu zance mutawatiri daga gare shi ya ce wanda ya faɗa kafiri yi inna lillahi wa ya raju. wato jama'a muna cikin fitina mu da ake cewa ahlus sunna gaskiya ce kawai ta fitar da mu amma duk wani san zuciya da tunanin wane namu ne daukan wani akida ta naka sai naka ta munafurci ba ta fitar da mu ba wanda duk ya ki wannan akida ta gaskiya jama'a wajibi ne ahlus sunna su fito su bayyana matsayin su game da shi haka tabbatar da ganin Allah a lahira to kamar yadda dai ake ta faɗa jama'a za su ci gaba da bayyana waɗannan aƙidu ɗaya bayan ɗaya ana nan zaka ji sun sun faɗi irin wannan cewa ai magana ganin Allah ma alahira ai babu tabbaci ko kuma ai shiru haka siffofin Allah na Allah yana so Allah yana ki Allah yana magana Allah yana eh, da al'arshi Allah yana sakkowa ƙarshen dare Allah yana gani Allah yana dariya da sauran sifatul khabariya waɗanda ma za ka ga ainihin wato suna da tababa game da su da uluwi wanda shine asalin muhallin karatun da muke ɗaukaka Allah bisa dukkanin halittu da magana akan kaddara kaddara zartacciya kaddara cewa Allah ya riga hukunta komai zai faru babu wanda ke da ta cewa akan kaddara Allah sai shi da bayani akan gabatar da Abubakar da Umar akan sauran sahabbai jama'a ku duba ku ga yadda ma ashbahal layl bil bariha akwai wani kilim da ke yawo kwanan nan na wani batacce a nan kano da yake kokarin canza wannan addini kuma shi ma da sunan kauna ahlul baiti dan su iya raba zage kam dama su wannan shine shugul shagil ɗinsu su kokarin mai da na bakar da umar baya da kuma kokarin cewa duk wanda ya ce suna gaba na su bi ne sai dai a gabatar da na ali a kansu wanda shi kai na ali ya yi da sun fi shi a cikin jeren giyar addini wato mu gane jama'a ƙaunar sahabbai addini to da addini ne kuwa yana da ka'ida ba kamar ƙaunar da kake wa matanka ne ko ƴaƴanka ba ta yi wadda ta zo daga baya ka fi ƙaunarta ta yi ka fi ƙauna wadda ba ita ta fi sanka ba ko kuma wancan ta fi kyauta maka amma ka fi ƙaunar wancan daban asma'u na kyauta maka amma ka fi ƙaunar harira misali to kaga babu adalci go amma dama Allah ya san haka walan ta tadi wa ta adriban da sai walan harastu babu ma'ayir na addini da ya ce dole za ka fi san ɗanka na farko ko ɗanka na ƙarshe babu wannan ma'ayir za ka fi son wanda ka ga dama ne amma tun da ƙaunar sahabbai ita addini ce to akwai ƙa'ida ba za ka gabatar da wanda ba shi ne a gaba ba sai da dalili ma'ana yanzu ba za ka ce ni na fi son abu hurera a kan abubakar ko umar saboda shi ya furewa ya hadisai ka zama ɗan bida to haka ba za ka ce na fi son sayyidina na akan abubakar da umar ba saboda shi bayan sabbataka yana da alakar surkutaka da jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ka zama dan bid'a dan ka saba wa ijma'in salaf da suke cewa in an zo muna cewa abubakar ya fi kowa sannan umar sannan usman ya cikin bukhari don ka saba wannan ijma'in nasu ka zama batacci ina fata mun gane domin wannan shi babi ne na addini kuma aqida ce mu a wajenmu haka magana akan imani yana karuwa kuma yana raguwa yana karuwa da ayyukan kirki yana raguwa da rage ayyukan kirki ko kuma aikata ayyukan da ba na kirki wannan ita ce aqidar mu ita ce mansusi a cikin alqur'ani ila ghairi zalika min uqudid diyana mimma yatul sharh da dai wasu ire-iren waɗannan na cikin ƙa'idojin addini aqidoji waɗanda ba zai yi a bayyana su a nan dalla-dalla ba amma in ka kuma tafi imamu ahmad ibn hanbal zaka same su kitabu sunna nashi riwayar ɗansa abdullahi da littafin ainihin kitabun raddi alal jahamiyyati wazzanadiqa wanda wannan littafin ina jin dole sai mun domin karanta shi insha Allah wannan majalis littafin Imam Ahmad ibn Hanbal karami ne kwarai kitabun raddi alal jahamiyyati wazzanadiqa domin ga sunan sun kunno kai da kafannin na shedanu a zo a baje bagana akan khalqul qur'an da matsala akan uluwillahi da ayoyin da suke kara juna da su a cewa su jahmiya su kora ganin Allah su kora magana Allah su kora ceto su kora kaddara da sauransu waɗannan duka Ahmad dan Hanbali ya ba su amsa a bisa manhajin salaf da muke tutiyar muna bi wato daga cikin matsalar da muke fama da ita jama'a ita ce mutane sun mai da bin manhajin salaf kawai yayi yayi ne kawai kamar da ka sani yanzu misali da hijab da aje mu da dage wando da sitin isra yanzu duka yayi ne baka gane waye yake saboda yayi da shi a matsayin addini da can shekaru ashirin baya a nan tudu wadan zaria yan mata masu hijab irin na salaf ba su fi su biyar ba da ɗaya da ake kirga su ce wance da wance da wance su ma wato irin wanda suka abin nan ne nuzza'un min alqaba'il kamar da hadisi yace wasu fatattu ne daga cikin dangin su in suka fito yara suna bin suna musu ihu masu sharan titi to waɗannan zaka iya rantsuwa da Allah da ya halice ka cewa da gaske suke amma yanzu dai zama yayi karo ma tana sakawa kai kirista ma tana sakawa ne ga sunan muna gani a cikin jami'a kiristoci ma da hijabinsu tunda yayi ne ran juma'a kowa ta saka hijabi ta goge shi kuma kirista ce wani riko Allah kawai yayi ne to kaga ba a iya gane yanzu wa take sakawa dan imani to haka yanzu cewa wane wane kaji as-salafi wane wane al-athari Allah ya sa Allah ya saka da alheri amma in aikin ka ba na salaf bane kawai suna ne ba wani baka ba bane cece ka bane kai ko ina ba to me yasa aka samu wannan saboda abu in ya zama yayi kowa na iya shigar sa kana da kyau ka gani abin da yake yayi ko don kar a bakka a baya sai ka shiga yanzu da ai akwai abubuwa da dama da yanzu suka zo sai ka ga ana ɗan kyamusu yanzu ɗauka askin da ake da kilifa ta na'urar lantarki da na tana cewa ake tana tana cire fatan kai kowa tsoron ta yake ji amma yanzu ma wake zuwa wurin wanzami wanzami ma yanzu su ma kansu kilifa suke siya saboda kada zamani ya wuce da su cin abinci a ruwa da in ka je aka sama kabinci a ka dinga masifa cewa an sama abinci a ko amma yanzu duka murin wai bai ci abinci a roba jama'a amma manta cewa da ana kyamata ko to haka yayi yake idan ya zo to da yayin bin manhajin salaf ya zo sai kowa ce shi ma salaf amma bai san aqidar salaf bai karance ta ba akwai littattafai da dole sai in ka nakalce su ko an karanta maka irinsu ka san aqidar salaf sannan zaka zama ba aqidar salaf kitabu sunna da muka ambata na ahmad ibn hanbal kitabu tauhid na ibn manda kitabu tauhid na abdur na ainihin wato eh, ibn khuzaima sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa hibatullahi lalakai al-ibanatul kubra ta ubaydillah ibn babba aqidatu tahawiyya nan baya baya ma kenan da ire-iren su mutane ba su karanta su ba ba su san me ke cikin su ba kitabu shari'a na al-ajurri duk gasunan salaf ba su ma taɓa ganin waɗannan taɓa a daina Allah ya kai ga mala albani nan littattafan ibn taimiyya hamawiyya wasitiyya tadmuriyya da ire-irensu ba a karanta su amma kuma ana tutiyar salaf ne ba dole wani shaidani ya gudu wata bid'a kuma a karba ba ba da haka Muhammadu su bata da mutane dubban ɗaruruwa a ƙasar Barna ba ya jawo bid'a daga tana har yanzu an da ita sunan markazin shi ma markazin ibn taymiya amma bai san aqida salaf da haka suke kwasan mutane wannan da ke Kaduna yake wannan hayaniyar shi ma yana abin da yake kenan kullun yana cewa maliku yake bi ƙarya yake baya bin maliku amma kuma mutane sana suna fitinuwa da shi saboda malami ne dandan malami naka sai naka to da aka jama'a kowa ya kuma cikin tattayin shi kana son ka bi salaf to tsaya ka koyi aqidar salaf yadda take kuma daga gun malaman da suka san aqidar salaf kuma daga littattafan da littafan da ba littafan yanzu ba wajibi ne a kuma kan littafan irin waɗannan masu ɗaukowa daga tushe da su lalaka yi da kama ka da isnadi kimatullahi ibnu babba da isnadin shi ba na kubra haka ainihin wato a al'ajuri a shari'a sai ya kawo maka haka ainihin dan gidan Imam Ahmad Abdullahi dan gidan Imam haka Ibn ma za su kawo maka bayanai na rantsi da Allah jama'a da tafan nan da za a zo ana karantar da su da dama daga cikin mutane suke cewa su salaf suke bi wallahi shi sun koma da baya na rantsi da zatin Allah da rewa ke hannun shi saboda zaka ji abin da kai baka shirya imani da shi ba kuma shi na aƙidar salaf wallahi tallahi jama'a suna nan da yawa zaka ga kai wannan wuce tempo dinka to in zaka gasgata sai ka gasgata ko kuma ka ga da ba yanzu jama'a misali me yasa mutane suka kasa yadda da hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu akan mas'ala game da makoman iyayensa me yasa mutane suka kasa yadda kuma hadda ahlus sunna saboda ba sai yadda da Allah ba ba sai yadda Allah yana da yancin ya ba wanda ya ga dama aljanna ko ya hana ba suna da ta cewa akan wa Allah zai kai aljanna wa Allah zai kai wuta wannan rashin aƙida ta gari ne annabi isa da Allah ya fusata ana cewa annabi isa Allah ne mai Allah ya ce cewa yi da in sha'an in da an yi hulikar masiha na maryama wa ummahu wa manfil ardi jami'a ji ba Allah ya fushi saboda ana cewa wai isa Allah ne gona Allah da ya ce wa zai wani abu idan Allah ya ce duk duniyar nan ya halakar da kowa da isa da uwarsa da kowa Allah ya halakar da su waye sai wani abu akwai wanda yake musu akan Allah zai iya haka to amma mutane ahlus sunna suna da musu akan wannan karatun ko kuma kora ba su da musu ba su so su ji ana faɗan shi a dai sayin da ba a yi dai kwanaki da malam jalo Allah Allah ya saka mishi alkhairi ya kanta da matsalar facebook haka ta dauki hayaniya rubuce-rubucen ahalus suna suna ta zage shi cewa wai yana ta yin magana a kan matsalar da ke jawo rabuwar kai tuma ko kuma ta tambayi kanka wannan tambayar kana da ta cewa ne a kan wa Allah ya saka aljanna wani saka wuta ko da mutum ya yi musulunci ya yi aikin alkhairi idan Allah ya ga dama zai saka shi a wuta wake ta cewa to why special interest akan waɗannan mutanensu wai da tunanin wai ana kauna annabi ne a san da ake kauna annabin kuma ana kareta shi kaga contradiction a cikin kwakwalen mutane sai wani shehi ya tashi ya ihu ai kuka ce ana zagi iyayen manzo Allah sallallahu alaihi idan suna wannan abin zagi to shi annabi shi ya fara zagin su lazumin kin dan dai babu wani wanda ya iya shedantar da ce hadisin bai inganta ba to yi wannan suna nan da yawa jama'a cikin da salaf wallahi mutane musu su san su ba na rantsi da Allah da ya baki hannun su hannun shi wallahi mutane musu sani ba kawai dai mu ci gaba da dai yayin yadda muke Allah ya kalli kyakkyawan niyyar mu ya yafe mana amma 'yan makaranta to su suke da fitina da za ta ci gaba da faruwa a kasan nan in the sense that misali yanzu ire-iren mu da ake ganin mu yara ba mu da wani shekaru ba mu yi wani karatu ba a zuni babban malami wanda ana cewa wai duniya an yadda da shi sai ajiye magana kawai sai mu ce ƙarya yake wannan yana ba mutane haushi da takaici kuma ƙarya yake dole a faɗi sunanta ƙarya ba da wani sauran mutunci tun da makareci ne in kuskure mun san mai kuskure inda a ce kullum akan daidai yake sai wata ne kuskure an sani amma kullum akan cutar da addinin Allah yake da haka makareci ne hukuncin shi kenan karya yake yi jama'a ba za a yi mishi wani mujamala ba ko to wannan magana ba ta da daɗi gaskiya ne ba ta da daɗi amma ka kwatanta shi ko magana da yake akan salam wace ta fi muni ƙaryar da yake imam malik da amur dan hambali da cin mutuncin da yake manasi ibn taimiya da su albani mu kuma da dai taɓa wannan to a matsayin mara kunya muke ganin shi ko mun yawan gemun shi da iliminsa da digirorin shi sunan shi mara kunya to mara kunya ko jin kunyan mara kunya asara ce dan yana manyan malamai jibalun rawasi rashin kunya to mu kuma ƴan yara ba za mu jigi mutuncin shi ba eh idan ka zo ka tarar da wani dan ya girme ka kai sai ka tarar da shi ya zagin babanka sai ka ce to a'a tunda dai shi ya girme ni ni ba zan mai rashin kunya ba bayan shi yawa na gaba da rashin kunya ai na ka ce a wannan adalci shi babban naka ko ya tsine ba albarka kana tsaye ana zagin shi ka ce a kai ba za ka zagi wanda ya girme ka ba ko mun gane da kyau jama'a Allah ya tsare duk daidai tasatubbi lakal ayyam malam ya ci gaba da cewa fa qala yusuf ibn musa al-qattan shaykh abi bakr al-khallal qila li abi abdullah Allah fawqa as-sama'i as-sabi'a ala arshihi ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makani. yace a malam yusuf ibn musa al-qattan wanda malami yake ga abubakar al-khallal ya ce an ce da abu abdullahi shi malam musa yusuf dan musa din? Dalibin imamu ahmad ne yake gaya ma khallalu wanda shi jika yake a ilimi ga imamu ahmad an ce imamu ahmad yanzu nan kai kana cewa allah yana saman sama ta bakwai akan al'arshinsa nesa da halittunsa wai kudura shi ce da ilimin shi kawai take ko ina ba ka tsaye buci suke tuhuma musulmai da wannan ba ƙala ya ce na'am ce kwarai kuwa Allah yana saman sammai bakwai Allah yana kan al'arshinsa Allah yana nesa da halittunsa ilimin Allah da kudura ne take ko'ina huwa ala wa la halu shay'un min ilmi Allah yana sama al’arshinsa kuma wani abu baya ɓuya daga ilimin Allah wannan magana mala ce rawahul khallal khallal ya fitar da shi a cikin muftasar ɗin da Imam Ahmad al-Imam eh, Zahabi ya danganta wannan zuwa ga kitabu sunna na ainihin khallal din da kuma littafin a nan kuma da ce a duba littafin ijtima'ul juyush islamiyya na shekul islam ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullah qultu الشيخ الألباني رحمه الله يتي القطان هذا ثقة من شيوخ Bukhari. wannan malam Yusuf ibn Musa al-Qattan amintacce ne daga cikin malamai Imam al-Bukhari baya ga bukhari al-imam abu dawuda da tirmidhi da al-imam ibn maja waɗannan hudu banda muslim banda nasa'i a cikin as-sitta al-imam bukhari da al-imam abu dawuda da tirmidhi da ibn maja sun fitar da hadifansa wannan bawan Allah ya rusu jari shekara 253 a cikin watan safar irin wannan da muke ciki Allah gafarta mai gashi ma yace mata sanata 30 wa 50 wa 100 sami'ahu minhu al-khallal fal isnadu sahih khallal ya ji wannan karatun daga shi ne daga shi wannan malamin da aka isnadi ne ingantacce shi khallal wani matashin malami ne da ya taso al-imamu bakar bin khallal ya taso bayan rasuwar Imam ahmad ya tarar da Imam ahmad ya riga ya shuɗe kuma ahmad dan hanbali da yake raye ya hana a rubuta duk wani abu wanda ba hadisi ba ba a rubuta ra'ayinsa ba a rubuta fatawarsa ba a rubuta maganarsa ba a rubutawa ya hana ce sai dai hadisi kawai iya na annabi sallallahu alaihi wasallam sai khallal kuma ya ga kai akwai bukatuwa zuwa ga waɗannan ɗumbin maganganun Imam Ahmad bin Hanbal shi kuma ya taso wajen shekaru 36 Imam Ahmad ibn Hanbal da aka yi dinga yawo gari gari kauye kauye tsangaya tsangaya ƙasa ƙasa yana bibiyan ɗaliban Imam Ahmad ya tattara ilimin Imam Ahmad daga ɗaliban nan da Allah ya mishi wannan falala yi littafai kitabu tarajjul kitabu sunna kitabu kaza kitabu kaza duka maganganu ma Muhammad ya tattara su ya hada su gwargwadon ire-iren su kitabu zuhud kitabu eh, ru'ya kitabu tarajjul kitabu kaza duk ya hada su collection ne na karatuttuka ainihin wato na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta musu gaba daya to daga ciki ya je gun wannan malami ainihin Yusuf ibn Musa al-Qattan ya koyi karatu a gurinsa وقال أبو طالب أحمد بن حميد سألت أحمد بن حنبل الرجل قال الله معنا yace na tambayi Imam Ahmad game da hukuncin da mutumin da yace ai Allah yana tare da mu a ko ina watala sai ma zai kawo maka hujja daga cikin alqur'ani ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u haka dai ake wannan hujja har yanzu ma ashbaha al-yawmi bil bariha ai gashi Allah yace ma yakunu min najwa thalathatin babu yadda za a yi mutum uku su mitin illahu wa rabi'u sai yana da hudunsu fakala qad jahama haza sai ai wannan bajahame ne to kaji jama'a ka'ida ce in ka dauki aqidar mutane ka shiga cikin su ba za ka ce ai ni ban ce sunana bajahame ba a ai ba ba ba digiri bane za a ce in baka yi ABU ba za a ce maka Abu Sa'id ba ko yau ba kuma in baka taka dan Najeriya ba za a ce maka dan Najeriya ba A ai aqida ce wanda da ya ji Hausa sunan shi haushe ko yaki ko su galibin mu yadda muke zaune a nan muna kilimin mu fulani ne ko nufawa ko yarbawa ko ibra ko kare-kare ko wane ne ba ka bane amma dukanmu nan ba mu iya watakila yarurruka nan da muke kilimin yadda muka yi hausa ba malam hakai kama malam dukanmu mu fi iya hausa shine lingua franca ɗinmu ko to mu hausawa ne hausawa dole sai da mu su an shi mu ba da suka iya da haka haka umar ya fadawa ya fadawa sayyidina abbas radiyallahu anhu lokacin da aka caka umar makani zai mutu din nan da abbas ya zo duba shi ya ce kaga abin da ke gaya mu yanzu an ce wanda ya ji min raunin nan wani wani tukari ne daga cikin bayi da kuka kawo su kuka cika madina da su na gaya muku su daina shigowa garin nan sai ce ya amiral mu'minin wallahi in kaso duk sai a fita da su daga garin nan yace yaushe kuma ba da ma sallau qiblatana wa takallamu bilisanina yaushe yanzu hausawa za su yi mana gori mu wasu kabilu misali bayan muwa musulmai ne sannan kuma muna magana da harshen hausa da aka su daina mutane gorin tubabbe ko gorin bagwari saboda musulmai ne muna sallah sannan kuma muna magana da harshen hausa gashi Samfarira. ko da iya ba hausawa ba ne hausawa su ji wannan asalin wani suke cewa hausawa ne wani ma bai kai kaji ba wani to ka gani a shahid ne, idan mutum ya a aqidar jami'a jama'a sunan shi ba jahami idan mutum ya a ƙidan mu'tazila sunan shi mu'tazili idan mutum ya ɗauko a ƙidan rafida sunan shi rafidi daka a cikin izala kaduna da jos da indifenda ahalus sunna da ina ne da koina kowace ƙungiya kake za ka iya zama ba za ka iya zama ba za ka iya zama ba kaddare idan kana da irin wannan aqidin ƙaryata sihiri ƙaryata shiga aljanni jikin mutum ƙaryata cewa babu bokanci ƙaryata cewa Allah yana sama ƙaryata cewa ƙwar'ani zancen Allah ne ƙaryata ainihin wato aiki da hadisai ahad gabatar da ra'ayoyin ƙati akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa kai fitintunu na ainihin raba al'umma da sunan sadalu da qabdu ko ire-irensu kyamata hadisai wanda ba su yi ra'ayinka ba sallah da takalmi kiran sallah da sata sakar minan nobi a farko tahajjud ashan fiye da raka'a sha ɗaya ko yin raka'a hudu a haɗe da ire-iren waɗannan abubuwan da za ka ci gashi nan ana ce mutane a halin suna amma sa ta kyamar su ko to wallahi duka sunan su yan a jama'a kowa za a duba wacce ce ya ɗauka, sai a mai rijista da irin kungiyarta kawai shi ne wannan shi ne ka'ida ka ji kawai imam ahmad ya ce ta jahama haza wannan ba jahame ne da aka yanzu ire-iren su masu cewa Allah yana ko'ina kamar ɗaya rubutu ko to ba jami ne kamar sharu sale ka dai malamai ne ko to amma aƙidar jahamawa gare su masu cewa Allah zan ba zancen Allah ba ne ko kamar dan gida abakar gumu ko to ba mu'tazili ne ko mun gane jama'a masu ƙaryata shiga aljani jikin mutum suna nan da yawa su kuma su ne su ma mu'tazilawa ne wa alaikum salam misali ɗaya lokacin a cikin wani kilolin da ake lissafa da aka lissafa kamar yanzu dinnan suna da dama to sai da mutum ya ce shi ahlu sunna ne amma daga cikin wani irin duka na wanda ne nika katan nan daga cikin kwaya ɗaya ɗauka daga ciki eh. misali kamar aljanu ko kuma matsalar sanar da misali ko kuma matsalar ƙur'an din nan amma duk sauran abubuwa mutum ya bi su sai akan kwaya ɗayan nan sai zama kai shi wani ya gaskiya da mai tambaya yake cewa a ce duk aƙidin nan ƙwaya ɗaya kawai mutum yake karyata kama a ce shiga a zani jikin mutum ko sadari to za a mai hukunci ƙa'idar ita ce a ce a cikin shika-shikan musulunci guda biyar ɗaya kawai kake karyatawa za a ce tutun da kana da guda hun kaga 80% kenan ko a cikin biyar har yanzu kai musulmi ne za a ce kai musulmi ne hayan ko kuma a cikin Qur'ani gaba dai aya ɗaya ce kawai ta maka nauyin kaida da ma'anata aya ɗaya ce kawai duka sauran kaida da su zai yi kadira shine ba yi da kawai ba zai yi kadira ba udkhulu fi silmi kafa jama'a me yasa suka me yasa mutumin ya kin amana da wannan wasu shiboyi ne da suka shige shi to za a mushi uzuri dan jahili za a mai uzuri idan bai sani ba amma bayan an nuna mashi malamai sun yi sun yi su fahimtar da shi an gane inadi yake da girman kai da neman sai an san shaka wannan akida akwai wanda suke da rubuce-rubuce a kai ma duk muna kawo kansu muka kawo kan mutum Allah mu sai mun faɗa kowaye don da jawo shi sai dai jawo shi mu ma muna jan haushin ana sukan gaskiya muna jan haushin dan ne kai muke to da haka jama'a idan mutum ko da rabi ne ya ce shi ya yadda zaina shiga jikin mutum amma bai yadda a ce ana magana da shi ba kaga rabi ya kareta yana nan dai sunan shi gobe ta zai ko kuma yanzu wancan da ya ji tension sai ya ja da ba ya ce ai shi bai ce ƙur'ani ba magana Allah ba ne ya ce ne kawai shi dai bai sani ba tun da maliku ma bai sani ba kaga sai ya gudan ruwan sama sai ya faki a ƙasan indararo domin na farko dai maliku ya san da wannan magana kuma ya da maganganu a kai za mu zo mu ji maliku mu wuce a baya kuma za mu ji an ruwaito altafan malikiya a risala akwai littafin tartibul madarik na qadi iyad wanda babban malami ne ba maliki akwai a ciki akwai a cikin littafin ma daga dan qasim bai haƙi a roto a cikin asma'u wa sifat duka wannan sai roto daga maliku shi ma ya kafa da cewa qur'ani ba magana Allah ba amma ya kafa shafa shi to kai ce mu maliku bai sani ba kaga ƙarya ta daya sannan kuma maliku da imamu ahmad dan hanbali ba cewa suka yi wai sun yi shuru ba wanda ya ce ya yi shuru shi ma munafiki ne shi ma bai bi gaskiya ba Allah shi kyauta malin ya ci gaba da cewa a tajahama hadha ya'khuduna bi akhirin aya suna kama karshen ayan ne kawai su rike irin hujjar kirista ne yana so ya tabbatar maka da a cikin qur'ani an ce isa dan Allah ne sai ya kama kawai inna Laha tsarin falasa ba zai da, la qad kafara allazina qalu ba sai ya dakile ta su ma wannan haka suke ɗauko karshen ayan una awwala hasu su farkon ƙara'ata alaihi ka karanta masa alam tara laha ya alam ba shi ne farkon ayan ba fa ilmuhu ma'ahu kaga Allah cewa alam tara laha ya alam kuwa kusan Allah yana sana ba ma ya kunu minna juwa thalathatin da yana so ya ce yana wurin sai ce alam tara annallaha yahdur wa qala fi suratul qaf wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kaga wa na'lam muna sane da abin da zuciyarsa take raya mushi ba Allah ce ba Allah ce wa nahduru ba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid fa ilmuhu ma'ahu ilimin Allah ne ke tare da su mutanen malam albani ce kultu ahmad ibn humayd huwal mishkani sahibul imami ahmada wannan da aka ce daga abu talibin ahmad dan humayd shine al-mishkani mishkan sunan gari ne yanzu wannan gari ne babban gari ne a kasar iran sun ce kilomita 300 ne da ɗori daga birnin shiraz babban birni daga cikin manyan biranen kasar er-, eh, iran a yanzu mutumin yana daga cikin manyan ɗaliban ahmad dan hambali eh, waɗanda ahmad dan hambali ke girmama shi mutum ne wanda yake kamar da aka da labarinsa eh, talaka mai haƙuri da ƙana'a bawan allah mutumin kirki yaro sai zai shekara 200 gashi ce mata sanata 40 wa 40 wa mai a ce ne sannan kuma ce qult na ƙara cewa wa huwa ghairu ahmada bin humaydin turai fifi hajjoni suna kuma kuma wannan daban yake da ahmad bin humaydin turai fifi kuma mun gane haka aka dashi turai ok rawa an masaida ta tafarrad biha wa kana ahmad yukrimuhu wa yu'azzimuhu ko mata sanata 40 wa 40 wa 100 yana da riwaya ji Khalil bagadadi kenan yana da riwaya daga Ahmad na wasu masail wanda shi kadai ruwaito su Ahmad dan Hanbal na girmama shi yana ganin karamarsa ya rashi jar shekara 244 sai ya ce kuma wannan ba shine Ahmad dan Humaydin al fifi ba za ka karanta fifi haka da tasgiri da kuma sa'un guda biyu fifi shaykhul bukhari shaykhul bukhari wanda shi ma malamin bukhari ne shi kuma ya rasu ya shekara 224 da shida amin wannan malamin daga garin turaifif sunan wani ƙauye ne kusa da kufa ya zo na ƙasar kufa yana da riwaya a cikin sayar bukhari guda ɗaya yana da kuma riwaya haɗe a cikin littafin sunanin nasa'i akwai riwaya da buhari ya fitar daga gare shi akan tafsirin faɗin allah wa ƙismata a ƙunar ƙurba wani ya tama. wal masakin farzuqum ko minhu eh, cewa za a raba gado idan waɗannan talakawa da wasu marayun da ba masu gadon ba da sauran yan uwa suka zo to babu a ɗaya wani abu a ba kafin a raba ya ruwaito daga eh, abin nan dan Abbas radiyallahu ma. Eh, cewa wannan ayan muhkama ce ba a share ta ba wannan riwaya yake ishara akan cewa daga cikin rijalar bukhari ba wai bukhari ya ikfari daga gare shi bane wa qala al-marwazi qultu li abi abdullah inna rajulan qala aqulu kama qala wani mutum ya ce ni dai zan faɗa kamar yadda Allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u aqulu hadha wala ujawizuhu ila ghairi yace ni zan faɗa haka bazan wuce ko bazan ƙara komai ba fa qala sai yace hadha kalamul jahmiyya cewa wannan maganganun jahamawa ne ko da ya ce shi ba majami bane ba jami ne bal ilmuhu ma'ahu ai ilimin Allah ne ke tare da su fa awwalul ayati yadullu ala annahu ilmu farkon aya yana nuni zuwa ga cewa ilimin sa rawahu ibn babba fi kitab al-ibana kaji al-imam ubaydullah ibn muhammad ibn muhammad ibn babba al-ukhbari shi rawaito wannan wanda babban malami ne abu abdullah Ibn babba haka ake ce mishi malam dan agwagwa kenan ko ga da wasa ne wannan ayi ba karamin mugun suna bane <coughs> an umair ibn muhammad ibn raja ah, raja an muhammad ibn dauda an al-marwazi imam al-ukbari jama'a ya rasu hijar shekara 387 kamar shekara 1052 kenan da rasuwarsa babban malami ne ba kana imaman hafizan ah, fadilan faqihan zahidan wa mujabad da'wa haka suka ce a cikin tarihinsa kamar da zahabi siffanta shi ya kasance yana da albarka Allah yana karban addu'a san yi addu'a kamar yanka muka malami ne mai zuhudi mai karatu mai ilimi mai gaskiya da takawa a zahabi ya ce duk da yake a wajen riwaya hadisi ba shi da cikakkiyar hada ta riwaya hadisi kamar da muka ambata hukumari ya rasu a shekara ta 387 ya da tafi guda uku shahararru akwai al'ibanatul kubra wanda yake kawata da isnadoji ƙata da tafi aka kankame mai kamar kamar ya misali ne ko fiye da haka sannan ana buga shi yanzu da hakiki a cikin mujalladai guda uku sannan akwai al'ibaratu a tsohora ya karama haka ya karama kamar kitabun tauhid ko kamar girman risala wanda ya tajiridin duka maganganun babu isnadoji kawai mun yi imani da kaza mu ahlus sunna muna cewa kaza muna cewa kaza da sauransu ah, sai kuma al'ibaratul da wata ke tsaka-tsaki ah, ba ta kai waccan ba kuma tafi wannan Allah ubangiji ya gafarta mishi وقال حنبل بن إسحاق قيل لأبي عبد الله ما معنا حنبل ابن إسحاق wanda yake nifiu ne wato Ahmad dan Hanbali baffan sani dan gidan kanin Ahmad dan Hanbali ne yace an tambayi malam Ahmad dan Hanbali aka ce mishi Allah gafarta malam me zaka ce game da wa huwa ma'akum Allah na tare da ku qala ilmu ilmun sa ke tare da ku ilmuhu muhitun bil kull ilmun Allah ya kewaye kowa wa rabbuna alal arshi bila haddin wala sifa Allah ubangijinmu yana kan al'arshi ba tare da cewa ga yanayin yadda yake ba ko kuma ga siffarsa malam yace akhrajahu lalakai dan uwan da yake ko mm. hibatullah bin al-hasan bin mansur abbabari shine suka suna al-imamu al-lalakai abul qasim al-lalakai wanda shi kuma ya rasu da shekara 418 kamar shekara dubu ɗaya da shekara ashirin da ɗaya kenan da sosai babban malami ne kamar da aka ba da labari mutuwa ta mashi gaggawa ne domin san da ya rasu shekarun sama ba su kai arba'in ba ma'ana da ya rayu ya wuce haka da an ga aiki kenan da cikawa ya yi karantarwa ya yi ainihin darasi ya yi hadifi malami ne kuma abin nan da ya karantu mazhabin shafi'iyya farkon zamansa a bagadaza daga baya kuma ya ainihin wato karkata zuwa ga karanta wayar ta mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta ma hibatullahi lalakai waɗannan sa daga cikin da muka ambata a farko cewa da tafansu wajibi ne a karanta su kusan da aka ce lalakai so shi shine sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa ana buga shi a cikin mujalladi biyu muna nan su a mu gara da salafiya iri daban-daban kala daban-daban kuma littafin ya daga cikin ma syllabus na makaranta da shi da wancan na ainihin wato banda na lalakai na abin nan na bakka da kitabu shari'a ma ta ainihin al’imamu al’ajuri waɗannan duka littafai ne kitabu shari'a kun takikinsa na su same wajen mujallar da shi ne duk littafan nan jama'a akwai su a kasuwa akwai su a nan Najeriya in ka je kasar Makka akwai in ka je Masar akwai in duk ba za ka iya sa kuɗi ka sai traditional copies ba akwai soft copies da za ka iya saukewa a cikin Android ɗinka ba ka dinga karantawa ka dinka ka je ka koya a gun malamai ko kai printing ka je ka karanta a gaban malamai idan kai mai bincike ne ka karanta ka nazarta waɗannan duka kaya ne na alkhairai na ainihin ilimin salaf da ake tutiya da shi wa qala al-akram qultu li abi abdullah haddatha muhaddith wa ana wani malami mai bada karatu yayi magana ina zaune bi hadisi ya karantar da hadisin yad'u ar-rahmanu fiha qadamu Allah ubangiji zai sanya kafarsa a cikin gidan wuta al-imam musa ya fitar da hadisin cewa wuta za a dinga zuba mata ƴan wuta tana babbaka su ubangiji Allah ka tsare mu har a zuba su gaba daya ta ki koshi ta dinga neman ƙari tana neman ƙari sai Allah da kanshi ya ɗauki kafarsa mai albarka ya saka a cikin wutar sannan ta fara kuka tana cewa ya isa haka ya isa haka wannan daga cikin hadisin sifat wanda ba ka iya imani da shi sai in kana da imani da mu dan bidiya da ya ji wani zai tsiga cikin shi tana tashi cewa ai an ce ma Allah yana da kafa an ce ma Allah ya saka kafa a cikin kafa shi a cikin wuta amma ce wuta ta kona Allah kaga duk wannan canza magana ne wannan hadisin da wani ya karanta shi fa aqbala ala al-gulami fa qala inna li hadha tafsiran da aka ja mishi bakin malamin ya gama bada hadisin sai ce a ah, to amma dai gaskiya saboda Allah wannan hadisin bai yiwuwa a bashi haka sai an juya ma'anar shi ba gaskiya faɗa a kaduna ba ce a ah, to ai yanzu an bashi haka kiristoci ma za su zage mu wata mata ma ta ma yarda ka ji hauka wadai misali jama'a yanzu a cikin ƙur'ani akwai ayoyi da dama da suke bai kafar ya haushi kai suna ba ma waɗanda ake ce musulmai ma haushi ayoyin jihadi ayoyin hijabi ayoyin cewa Allah yana sama ayoyin gado ayoyin cewa a killace mata a gida duk wanda ba suna ba mutane haushi ba a sanadiyar su mutane dama suna zama zindikai fasikai yan bid'a masu kin aiki da shari'a sai mu ce tunda muna so su shiryu to duka ayoyin nan a je a yi delete din su ko kuma a canza musu fasara shine ba abin da suke cewa yanzu a yi a canza musu fasara a ce a inda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i mata aka ce musu wa qarna fi buyutukunna aka ce a menene lizakari mithlu hadhil unsayni wannan yan feminist da yan yancin mata da yan kaza suna jin haushin waɗannan ayoyin kuma akan haka hadda matanmu na musulmai suke shiga wannan fitinar ce su suna ganin Qur'ani bai adalci ba sai a ce to tunda dai suna shiga mata don a dawo da su hanya a canza fasara abinda bai ke cewa aiki shi shine fa wadulatun hinu fa yi hinu da suke ce ma manzo Allah sai islama mai suka ce suka mai suka suka ce mashi kamar da Allah ba da bada sutun na ko cewa to ka sassauta mana ka sassauta mu mu sassauta mana ku tuna mun karatun wannan da maganar su din dinnan da har gaba din suka yi sujuda suka sujuda sai mutum ɗaya ne bai yi ba da aka rubuta kisa wanda ba ta tabbata ba kai na eh, almajanik na? afara ya tumu lata wa al'uzza wa mana ta fari sassan ukura alaikum zakar wala hulunsa tilka idan kismatun diza in yi illa asma'un sammaitun wa antum wa aba'ukum ma an zala allahu biya misuka har zuwa ƙarshen ayoyi ko Allah ya saukar da wannan aya ne dan ya maiwa da kafire martani cewa ba zai yi a yi wannan alliance din ba kun kawo gumaka kun sa musu suna na cin mutuncin Allah kuna bauta musu ko ku ce mu musulmai muminai wai mu dinga mu da ku a yi interfaith bauta wa Allah mu wanda yake sama shi kadai mu ma ran da za ku bautar ku mu taya ku ko kuma ko da ba mu taya ku ba kada mu dinga bakin Allah kuma za ku dinga zagin namu ne Allah suka dana waɗannan ayoyi cewa in hiya illa asma'un muha antum wa aba'u ma anzalallahu biha min sultan babu wani alai da ba'i Allah sai ke saukar da qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ga ƙarshen ta duka wannan sori ne makkiya don tabbatar da cewa wai dan wani baya jin daɗin wani abu na Qur'ani ko kuma sanadiyar wannan ya sa ya halaka sai a ce to wai a canza fassara wannan magana ce ta 'yan ƙauye jama'a ba ta malamai ce Allah ya tsaye malam ci gaba da cewa kala abu abdullah undur ya ce ku kalli wannan kamata ƙunin jami'atu sawa wannan ya ba jami ne ji ba an ce muhaddi hadisi yake karantarwa ya dokan hadisin amma sunan shi ba ne. kenan ko mutum sunan shi ahalus sunna ko yana da ID card izala inda yana ƙaita sunna sunan shi ɗan bid'a kuma koda a cikin ɗariƙa yake yin rabin suna sunan sha'adun suna ƙala salihu buna ahmad buna hambalin ƙala sami'itu abi bi an dal ƙur'ana ghairu ya ƙulu ƙala ta'ala arrahmanu allamal malam ahmad a salihu ɗan gidan imam amur yake cewa na babana yana kafa hujja da faɗin allah arrahmanu allamal ƙur'an wannan hujja ce akan cewa allah shi wato akan qur'ani ba halitta bane dan cewa yi ar-rahman allama al-qur'an gaba fa sai yace khalaqal insa kaga bambanci ko wannan allama al-qur'an da qur'ani ne sai yace khalaqal qur'an wal amma da dan Hanbali jama'a sai da ya kafa hujja da aya 175 zamu ga muci dan bai yiwa ne din mu kawo su wallahi ka je ka duba a cikin kitabu sunna na dan shi sai da ya kawo da ayoyin aya 175 kan tabbatar cewa ƙwar'ani magana Allah ne sai wani kawai ya zo saboda bakin shi na kumfa jahilci saboda an naɗa mashi wani rawani na malanta wai ya ce wai ba haka ne. kuma sai ya ce wai a kyale shi wai a kyale shi me za a gaya wa Allah kenan duk wanda ya sani jama'a ya ki faɗa, wallahi sai Allah ya shi gara mu ɓata da kowa mu shirya da gaskiya wancan da muka ambata jama'a malam yi sai da ya kawo malamai sama da 550 wani kamar yadda ake da sabon malami gashi muna kan malami na 66 ko ce malam wani ya ce ƙwar'ani magana Allah ne malam wani malam wani zamani bayan zamani har zuwa zamanin shi nan ƙarni na biyar ya ce ya eh, gari gari makaranta makaranta ƙungiya ƙungiya yana kawo su ya ce malaman gari kaza malaman mazhabi kaza malaman makaranta kaza da sauransu da ya gaba ya ce wallahi ba don kada littafin nan ya yawa ba da sai na kawo sama da malamai dubu biyar mana wannan 5% ne ke ne ya kawo ne ma kai 5% ba ɗari uku da hamsin a cikin dubu biyar ya kai 5% bai kai ba to wani wannan sai a ce kuma allah cikin hikimarsa alhamdulillahi ba mai alfahari ba ne allah ya sa mun san waɗannan abubuwa allah ya wata su mala albani sun koya mana mun koya mun sani sai a ce wai duka mai saboda kada a ce wai an rena wani shi da ya rena waɗannan ai a cikin reni yake dama malam ya ci gaba da cewa fa akhbara ta'ala anna al min ilmi qala yaquba yaqub ibn dawraqi yaqub ibn ibrahima abu yusuf ad-dawraqi shi kuma yace qala li ahmad al-lafziyatu inma yaduruna ala kalam jahannam al masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq wani extension ne na wacce bid'a wace waɗannan su ma suna kaiwa su kawo ne akan maganar jamu dan safwan yaz'umuna anna jibrila inma ja'a bi shay'in makhluq suna nufin abinda jibril ya kawo wani abu ne na halitta dan jibril shi ma ya zo da ai muryar sace aka ji a gunshi annabi ya fara jin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq murya waye ji murya jibril ko murya Allah ya ji bai ko to kenan yanzu wannan da jibril yake faɗa shi ma makaluki ne za a zo magana akan labziya din za ta tauna akan ta insha Allah jama'a abubuwa ne masu hadari kwarai kamar yadda na faɗa amma abin da ya faru shine mun samu kanmu a wata ƙasa mai kunci wanda kusan komai nata dama is upside down komai Nigeria is a country like no other to haka har ilimi ma a ƙasar na haka yake yes Najeriya yana ta daban ne siyasa ta tattalinta irin mutanenta tunaninta yadda suke mu'amalanta abubuwa rayuwarsu da mutuwarsu komai na mutanen Najeriya iri daban ne duk wanda ya san mutanen da ba Najeriya ba ya san abin da ke nufi duk inda ka je sai ka ga bambanci da irin namu mu ba irin kowa ba ne haka kuma Allah ya mu walillahi alhamd to sai zama har a bangaren karatu ma yadda ake nan kasar ba irin shi bane da muna yara duk wanda ya shiga izala zaka ga ya koma makaranta ya koma makaranta da littafin shi tun daga kawaidi zai fara koya har abinda Allah ya huwace mishi kuma dina yake wa'azi zai ji amma yanzu sai mutum ya ce shi salaf ba ruwan shi da kowa a cikin karatun salaf kullum fa illa asar ta yi kallon kwallo yake zuwa da gemun shi da daga gemun dan shi kuma dan kallon kwallo ne za a je a tarikicin manchester da shi amma sunan shi salaf amma yana sallah masallacin albani ko na ja'far kuma in ka zagi albani kuma na ja'far za ku fada da shi kuma a jikin sunan shi a facebook sunan shi a salafi shi kenan fa in ma zai bai kwallo sunan shi ma eh, eh, muntari salam aka za ta mashi a bayan da wani kuma kawai dan boko ne abin ya burge shi kawai shi ke nan shi ma ya zama salam to kaka wannan dole zawa salafi a matsala wata rana suna nan da yawa yana haka jama'a yan gari ne kawai yan gari ne kawai yanzu misali jama'a wannan katin da muke ga manan ba mu fa'a kirga da yan yazu ba amma akwai mutane kewaye da masallacin nan suna jira zuwa isha suna ganin ba sa bukatar wannan karatu ko ba su iya ba duk ango da kaje ana karatu kuma haka yake kuma galibin wanda suke nan daga wasu angonni suka kusan mafi yawan mu daga wasu angonni muka yan kadan ne yan anguwa to da inda kaje haka mutane suke kamar da aka to daga wannan malamin alƙama ne ko sa wani daga cikin salaf yana na cikin littafin abin nan na na abin nan littafin Abu Nu'aym al-Asfahani al-Hilya yana yawo da dan kankani sai aka ce wannan fa dan saurayi haka danka ne ce to wannan ilimin da kake da shi ya koya kuwa sai ce ina yace ai azhadun nasi fil alimi ahlu ce ai ba wanda suka fi gujewa malami kamar mutanen gidan shi da makwabta da sauransu kala da ke ka gani mutanen gidanka kai malami su za su kowa guje makaratunka sai kuma su zo daga can nesa su kuma su dauka sai ka kai ma malam ya nesa ga koyo yanzu je biyu suwaye na kusa da ita samun zango shika korel ga sunan kewaye da makaranta amma su suka fi kowa karancin ma'aikata da ɗalibai ya biyu sai dai masu shara kuma su tallan gurasa da yaro bai masu ɗaukan kaya su kai hostel amma duka farfesoshin da ɗaliban da ma'aikatan duka 'yan can nesa ne daga edo daga lagos daga patakon daga maiduguri daga soba da yaka sai duk daga nesa suka zo su kuma host community din ba su da makaranta ko kuma na jama haka nan poli haka kwangu haka din da kaje yanzu a wanda suka taho daga uwa duniya suna nan suna yin ebi wasu wallahi wani za a gan shi da jins kwaya ɗaya haka zai shekara da shi yana goge shi yana mai brush wata sai wuni bai ci abinci ba sai yi azumi wallahi ba samun da su sha ruwa wani zai je daukan karen ana gini da sauransu su kuma yan garin suna nan sa zaune kawai kowa ya ninke hannun shi sai dai su shigo hostel su sata a kama su ko su je in an yan mata sun fito karatu da daddare su bi su za su musu fyaɗe ko su kwace musu wayoyi da abin da suke kenan yaran cikin samu sai an kirga gida wajen takwas da ba a samu kwaya ɗaya da kyar zai karatu da kyar shi ma sai in baban shi ya matsa mai yana dukan shi amma da yadda misali ya kamata a ce su fi kowa moran abu ba sa mora to wannan ita ce ɗabi'ar da Allah ya mutane larabawa suna cewa alƙurbu hijabu alƙurbu hijabu kusanci yana sa ka daina gana abu kallaha ga ko da kusa da idan ka kawo hannunka haka ba za ka gan shi sai in kai nesa da shi da abin yi kusa da kai baka gandar sa sai ran da ya kubuce maka Allah ubangiji ya samu dace ina ganin zamu saurara anan ah, mun gama da oke gashi yace qultu warawa abdullahi ibn ahmada fi awwal kitab as-sunnah an abi ahmada aidan nahwa sai mu saurara anan sai Allah ya kamu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan Allah ya kai bukatu na gaba babu ah, zo insha Allah zamu tarzama Imam Ahmad ibn